to sai darasin dalilin mar'atul muslima dalilin mar'atul muslima a darasin da ya gabata mun tsaya a ainihin wato shafi na 277 an gane ko hukumu tawkil fihi ma'ana hukuncin wakilta wani akan saki an gane ko hukuncin wakilci akan saki malam yace yazuzu tawkil fi talaqi ya halatta wani ya wakilta wani ɗan yin saki an gane ko akwai wakilci a saki ya ce fin nikahi abuwan fi alaƙi ko ya ce a kan saki kama ya juzu taukili fin nikah kamar yadda shi ma aure ya halatta a wakilta wani a lokacin da aka tashi za a yi shi ya ce wa mimman ya sihu ko. daga cikin waɗanda ya halatta a wakilta su an gane ko ya ce azzauja matar kanta miji zai ce cewa na kaki ki saki kanki wai a'a to ko ya wakilta amarya ta saki uwar gida ko ya wakilta uwar gida ta saki amarya karatu muke fa ku yi hayaniya fa ya da ta misal <laughs> to ku shiru mana ai muna magana ne ta karatu ai <laughs> ya aka ce ai ya halatta za a iya wakilci wanda ake wakilta ana faɗin su ne yanzu to to shikenan bari a cire uwar gida ko amarya a bar matar kanta shikenan miji ya wakilta matar ta saki kanta da kanta a to shikenan yanzu <laughs> malam yace wa mimma yasihu tawkiluhu wa mimman yasihu tawkiluhu wanda halatta ya inganta a wakilta shi ya saki an gane ko shine azzauja ita matar falau qala inda a ce miji zai ce wa matarsa talliki ta saki kanki au anti bi khiyari ko kina da zaɓi, au amurki bi ki, ko al'amarinki yana hannunki ko falaha an tu tutallika nafsaha talqatan wahida tana da dama ta so ta ce na saki kaina saki daya kuma saki yayi li'annahu haqqul lahu domin sakin haƙƙin sai ne shi mijin an gane ko wa juzu an wukila fihi ya halatta ka yi wakilci akan haƙƙinka naka ne kana ka haƙƙin ne shi ya ciki ba ta ba kuma sai yi wakilci a ya aw yahibahu ko ya bada kyautan sakin <laughs> liman ya sha'u ga wanda ya so wala ta zidu alame ne ala talqatin wahida ko ba za ta ƙara ba in aka wakilci ka ba ta isa ta ƙara sama da ɗaya ba ina fata ana fahimta duk da aka za ta yi sakin nan to saki ɗaya tal za ta yi a bai yi ba ɗaya tal za ta yi ku yi tunani da kyau saboda ka duk lokacin da aka ce haƙƙi na mutum ne to fa haƙƙin nan yana nan har a taɓa masa wai wani abu da aka tsaro shi lokacin da aka yi zanga-zangan nan wata sara da ake taku ku bar masa kayansa to a bar masa kayansa cikin ne in ya kama ya yi da kai shi ya gada ma ya ce ya bawa ne yana iya ba abokin shi ma yana iya ba wanshi ko baban shi ko kaninsa an fahimta Allah madauki sarki ya shirye da mu saboda ka malam yake cewa wa idza ada an tawkil idan kuma ya dawo daga wannan wakilcin da bayar aw fa'ala ma yunafihi ko kuma ya aikata abun da yake kore wannan sakin da ya ba matar da mata ya sakin kaljima ya ce in kin ga na maki saki kanki na baki kuma an jima sai ya zo yin da ya kwanta da ita kaga ya kore wannan abu ya kora wannan wakilcin ina fata kuna fahimta shine ce kaljima qabla usulis sala kuma an yi wannan jima'in kafin ta aiwatar da sakin da ba ta dama to wannan wakilcin ya ruguje an gane ko shi yasa sai ce sarqa haqqaha ya haqqin wakilcin nata na matar da ya ruguje shi kansa haƙin ya dawo hannunsa amma ba zai iya sakin ta ba domin sakin bid'a idan ya sake ta bayan ya ya kusance ta li'annahu azala lil wakili amma wakala ilai wakala fi domin ya ya kwace ya wafce ma wanda ya wakilta abin da ya wakilta shi a kansa wa idha haddada laha amma idan ya iyakance mata adadan muayyanan wani adadi na saki misali malakatku ta mallaki wannan adadin yace ya baki dama ki saki daga ɗaya har uku shikenan tana da dama anan ne in ta ta yi uku to shikenan na baki dama ki yi biyu in ta yi ɗaya yayi in ta biyun ma yayi na baki daman sakin kanki kawai to saki ɗaya ne za a ɗauka ina fata ana fahimta in ya haddace to dole ne ta kiyaye wannan haddade wanda ya yi. an gane ko illa an uda fihi sai fa in ya dawo ne ya janye qabla an tutalliqa nafsaha kafin matar ta kai ga cikin kan mata فيسقط حقها في التوكيل الى ila idin daga lokacin sai haƙƙin nata a wajen wakilcin ya ainihin wato faɗi an gane wannan ko a daidai wannan lokaci Allah wadda kin sarki ya shiryar da mu wannan ɗan paragraf ɗin kaɗan ku bani minti biyu zan sha magani daidai wannan lokacin na'am malam yake cewa to kun ga idan aka wakilta ta bayan an wakilta ta lokacin da aka batan da adadin abin da aka bata to huruminta kenan amma in dai ya zamanto cewa ya aikata wani abin da ya saba ma wannan wakilcin ya faɗi to shikenan ya riga ya ruguje kafin zartar da shi an gane ko to sai malam yace wa ala hadha akan wannan la tamliku almar'ata an tutallika nafsaha ibtida'an wannan ya nuna haka kawai ba wani dalili ba wakilci mace ba za ta saki kanta da kanta ba kuna fahimta haka kawai mace ba za ta saki kanta da kanta ba yace wa inna ma ja'ala Allahu amra as-salati bi yadi rajul amma shi Allah madaukakin sarki ya sanya al'amarin saki ne kadai a hannun namiji kuna fahimta hannunsa kadai aka sa saki da annahu akmala aqalan ku ya haƙuri ya ce domin shi namiji ya fi cikin hankali eh, eh haka ne ba ni na <laughs> ya fi ta cikin hankali wa rasa bi bil umuri ya fi ta sanin karshen al'amari ne zai faru misali in ya sake ta yanzu zai tunanin to gobe wa zai kafa min abinci gobe ya za a yi da 'ya'yan nan nawa in na sake su kaza da kaza duk zai ta wannan tunanin yana hango karshen da zai faru amma ita mace ba ta hango karshe ita kawaranta ranta ya ɓaci kawai za ta yi saki ne ita ce take sakin amma sai aka sa sakin a a hannun shi dan ya fi ta hankali ya fi ta sanin ƙarshen menene zai faru sannan kuma wa aƙallin siyaƙan wa al bi khilaf mara sannan shi miji ya fi karancin komawa zuwa ga atifa sabanin mace ita mace kullun an santa atifa tana janta na biye wa zuciya ita haka take a wani ya ce mace tana magana da ta ne shi ko namiji da kwakwalwar shi yake take magana kwarai da gaske ba ku ne kuke saki na san da yanzu mafi yawancin mu akwai mai saki dubu akan shi akwai mai ɗari biyu akwai mai kaza wallahi haka ne sosai kuwa amma shi namiji fa sai ya yi tunani zai hango nan ya yi kana ya kalla nan ya kalla nan ko za ga ko ɗaya bai yi ba za ku ga wata ta yi shekara hamsin sittin namijinta sun yi rayuwa ko suna da rai ko kuma kila ce da rai sai ku ga wallahi kila ko saki da bai taɓa mata ba ko ba akwai ba ko ba ai ba sa samun sabani bane ana samun sabani amma inda a ce ita ce aka ba sakin duk wannan bayanin da aka faɗa aka yi ba ba ita ce mai sakin kila za ta ba ku labarin ta sake shi so 200 ko aka aka yi ba hakuna faɗan haka ma ko eh a <laughs> kun gani bai ta dama tana zolaya ne Allah ya kyauta Allah ya kyauta saboda haka shi saki haka yake to mace kai ina nufin mace haka take da wannan ai ita ce za ta zo din ta maza a sake ta kuma aka sake ta kuma ta kuka ta ce an ci amanar ta ko ba haka bane ta ce kaza an mata kaza so mala yake cewa tsakanin mace falau kana al'amru biyadiha inda a ce al'amarin saki a hannun mace yake la tsallaqat nafsaha da ta kuci kanta ita wannan mata li asbab saboda dalilin da ke ya kawo ba aka kawai sai ta saki kanta ba wani dalili aka yi ba ba laifi amma wallahi lafiya ta saki kanta kuma shi miji kenan yana ji yana kallo yana son ta saki kanta ya zai yi kun ga an samu damuwa ba sai Allah subhanahu wataala ya zaɓi miji ya miƙa saki a hannunsa don shi ne jagora shi ne kuma mai tunani mai hankali wanda zai taimaka ya kama hannunta zuwa ga daidai ina fata ana fahimta Allah kin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah da dauki sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wannan tana tambaya ta ce assalamu alaikum wani ne ya bar matarsa tun shekara ta 2023 ya ki biyan kuɗin haya babu ci babu sha menene matsayin aurenta aurenta yana nan daren kamkam eh matsayin aurenta ake tambaya yi auren yana nan amma dole ne a kira shi a ja ya ci gaba da sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa idan ko baya son ta ne to shikenan dole ne ya ainihin wato sauwake mata gashi ai ba daɗe ba sosai ko tun 2023 2023 fa shekara biyu kenan zuwa uku yanzu to kun ga dole za a janyo hankalinsa ya ci gaba da waɗannan abubuwa kenan kamar ya jingine ta ne amma duk da dai ba a ce ya jingine ta ba kawai dai bai ciyar da su bai musu komai amma bai biyan kudin haya amma nan yake zuwa ya kwanta na yake zuwa ya kwanta yana raba kwana da ita bai da kudin ne an bai da kudin shi kenan ai babu ne ya halatta ta taimaka mashi in tana da shi amma dai matsayin aure aure yana nan karin karisa ta ce ya ba ta saki ya kiya kuma akwai yara guda uku a tsakaninsu a shigar da iyaye su shiga a zauna gaskiya ko dai ya gyara ko kuma a sayan da za a yi amma gaskiya ba daidai bane namiji ya zira ido kawai kullum abin da muke faɗi abin da shari'a ta faɗa mana shi duk wadatan mace duk wadatar ta to akwai waɗannan haƙoƙi Allah ya ɗora su akan miji yake miji ne zai iya ƙoƙarinsa ya sauke su in bai iyawa to ya halatta ita ta taimake shi amma ba wai irin wannan ya miƙe ƙafafuwa ka hannu ba ruwan shi ba tunda wai matata tana da kuɗi a ba kan ta aka ɗaura ba amma shari'a ta yarda da taimako ko ba haka bane jama'a saboda haka aure yana nan amma ba daidai yake ba yana zalunta ta gaskiya ya kamata a janyo hankalinsa don ya dawo ya gyara a ci gaba da ainihin wato sauki nauyi da Allah ya daura na'am namiji to wakilci kenan ba ma wakilci bane ya fi eh Allah ya kyauta wannan ya kamata a ja hankalinsa ya za ta yi kuwa tun da ba ya sake ta ba so tun da ya sake ta fi auren ta ta gwada yin auren kaga mai zai faru Allah ya fi karfin shi idan ma asiri yayi Allah zai karya asirin ba shi kenan ba idan ma wani abu ne ko wurin alkali aka je zai zai ta layi tsakanin sa da ita saboda haka ya nuna shi mugu ne azzalimi Allah ya kyauta saboda haka wannan abu ne da ya kamata a ce an kula wannan babu uduhiya din anan zamu tashi malama wannan kika zo da shi nan da inda ya kamata a tashi da an zo da shi dan naga abin yayi daidai da babul udhiya wal haqiqa ne da sauransu udhiyan kuma na biyu ne wannan to ai shine na kasa gane abin sani ba sai na ɗauko mujalladi na biyu zan gane wannan kun ɗauko naku na biyu bari sai sati mai zuko da kun ce kuna son karatun can na na ba laifi akwai wannan littafin da muke karantawa sabo wanda wala an ce an sake abin da littafin bari zuwa sati mai zuwa da wannan wannan naki ne ko bari bari zan duba wannan zan zo miki da shi sati mai zuwa zan duba cikin mujalladin zan yi compare in gani insha Allah Allah ya taimake mu dan wa masu albarka akwai sanarwa guda ɗaya da nake so in yi na buƙatar addu'a daga yan uwa masu albarka akwai ya da zan aurar jibi insha Allah ta'ala diyar wana ne wanda ya rasu kusan shekara goma sha uku ko sha hudu da suka wuce an fahimta jibi juma'a za a daura aurenta a zariyar rodnar rigata kuma alhamdulillah kamar yadda kuka sani irin waɗannan al'amura idan suka taso na musamman ce mutum maraya ne ko wani abu irin wannan za ku ga baya rasa wasu kalubale da yawa da kuma cikin ikon Allah daga cikin kalubalen ne shi kansa yin auren domin yarinya ce da ta kan samu lalura na rashin lafiya a lokacin a baya ta yi ta jinya amma ma ba za ta iya rayuwa ba wato wani irin kwalta ne mai tsanani yake yawan kama ta yake wahalar da ita sosai to har aka zo alhamdulillah ta samu lafiya kuma har gashi za ta yi aure so babban abu ne kamar yadda na faɗa tun farko shine addu'a muke bukata in Allah ya sa wasu a cikin sun samu halarta a Zaria Road na rigasa za mu ji daɗi za a ɗaura auren dan gidan da masallacin juma'a na Zaria Road bai da nisa kusa ne so a nan masallacin Zaria Road na rigasa za a ɗaura auren daga nan kuma za a ɗauki ta insha Allah ta'ala za mu kai ta Kano wannan kenan so muna buƙatar addu'a sa'annan abu na biyu wanda shine abin da yawancin kuka sani batun ita diyarmu ya gidan malama amina wannan kokari da kuka yi duka duka malama ta bani bayanai nake amfani da wannan dama an kara gode muku da yi muku addu'ar Allah ya saka muku da alkhairi ya kuma sa a mizani duka Allah dauki sarki ya aurar da 'ya'yanmu mata waɗanda suke neman mazaje na na kwarai mazajen ma Allah ya aurar da su suma mata na kwarai waɗanda suke gidajen mazajen su Allah ya zaurar da su lafiya duk gidan da akwai damuwa da rashin natsuwa a cikin sa Allah ya dawo da kurciyar hankali da natsuwa a cikin shi duk wani shaytani da yake kawo fitina a gidajen auren rake Allah madaukin sarki ya kauda shi ya sa aminci da natsuwa a cikin gidajen auren mu gaba daya so wannan shi ne dan sanarwar da nake so in yi ban sani ba ko akwai wani sanar bayani malama da kuke sanyi ba wani bayani ko to Allah madaukin sarki ya taimake mu kila tambaya ɗaya tal ko kwaya biyu na baki ana iya yi tunda wannan ta takarda ce muka karanta wa alaikum assalam yana rike waya <laughs> wato gaskiya gaskiya in dai mutum yake yana rike wannan wayar to yana nuna yana ya fi karfin abin da yake rike da shi ya fi karfin ragon liya kun gane tambayanta idan kina da waya a hannunki wayarki farashinta ya kai dubu ɗari bakwai to dole ki layya ki ya nuna kin fi karfin ki ya kamata a ce kina yin layya ba za ki zo da waya ta ɗari bakwai ba kuma kina zama ba ki layya na shi kenan kin sha wanda ya sai miki sai ya miki layya shi ne magana ce ba shi kenan sai wanda ya sai miki kenan sai ki amma za ki sai da wayan ki sai ragon layya ko da kafin zuru ne to Allah ya sa mu dace Allah wa alaikum salam sai ki sai da wayan ki sai kafin zuru ki koma mai ki kafin za ki ji Allah ya hore miki Inda dai ba ke da shi kenan ba laifi eh manzo Allah ya miki eh ki wai? wayarki Allah ya miki layya amma dai lalle al'amarin layya jama'a ta ce bara tana da hali lokacin da ta sai waya tana da hali amma sanda layya ta zo kuma ta zama ba ta da kuɗi shine wato a takeice jama'a wannan tambaya tana da muhimmanci kar mu dauke ta abun wasa layya abu ne da ya kamata duk musulmi ya bashi kulawa ya bashi muhimmanci idan kina da halin ki yi karki ki mijinki ya miki alhamdulillah bai miki ba ke kina da hali yi abinki kina kusantar Allah ne kin fahimta idan ko baki da hali Allah ya san zuciyarki baki da hali ba dole bane Kin fahimta amma dai sunna ce mu akkada mai karfi in kin yi shi kusantar Allah ne ko da kin zubar da jini dan Allah wannan zubar da jinin da kika yi ba Allah ne zai sha jinin ba ba nama bane zai ci a tsoron Allah da kika yi dan shi lan yanala Allah alhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum shin abin da kake bukata Allah ya taimake na'am ran sallah za a yi suna na'am ragon laye zai yanka ba ragon suna ba in dai bai da hali sai ragon ɗai to na laye zai na suna kawai shi kenan a'a ba sai yana suna ba lallai ya zai fi ya fi falala musamman ma idan matar tana da fahimta idan ko ba ta da fahimta in ya je waje sai ya yanka ragon layya amma ya zo sai ce ga ragon suna in ita kadai ce fa matar shi amma idan su bi ne fa to kun ga akwai rikici na shi kenan sai yana suna so iyayen mutum e za a iya musu ana iya yi za a iya musu tun fahimta za a iya musu aikin alkhairi ana iya musu za a yi da niyan Allah kai musu lada Allahumma rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah kai musaci ne zuwa zami hutu kamar yadda kuka faɗa eh rana ita yau ba za mu yi hutu eh za mu yi darussa da suka shafi ibadar idi da sauransu kawai kuma yi hutu insha Allah yau za a yi karatu ok to za mu yi karatu akwai karatu mako mai zuwa shi ne abinda nake da kuma idan muka karatun daga shi an ce ba za a samu wani mako ba za a yi idi ko shi ne sai mu tafi hutu bayan sallah sai mu tafi shi ne abinda ake nufi amma akwai karatu insha Allah kuma kowa ta zo za a yi rabon kuɗi ranar Allahumma rabbana atina za su ne? za su ne wanda muka yi addu'an nan ko? eh Allah sarki Allah sarki to Allah Allah ya gafarta mata mun yi addu'a sa ci da kai Allah ya sa ta huta kuma yan uwana sun za su ga za su yi mata ta'aziya. ba komai insha Allah ai ba sai an gode mana wajibi ne dama la shukr alal wajib idan mutum yayi abin da ya zama wajibi a kansa ba sai an gode mai ba alamar bana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana ila adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin